Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo zubo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da ralo da kuma niyya murya arewa ko kuma a Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau juma'a da ta kasance juma'a karshe a watan satumba shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai rundunar sojin amurka wadda ke bayar da horo ga sojojin kamaru ta yi kiran da hukunta sojojin kamarun da suka harbe mata da yara kasar myanmar ta ce tana yin duk abin da take iyawa da maido da 'yan rohingya sama da dubu 800 zuwa gida sannan kasashen rasha da china sun yi kiran da dage takunkuman da kasashen duniya suka kakaba ma koriya ta arewa kanun labaran kenan yau yajin aikin da kungiyar kodago ta shiga a najeriya ya shiga rana ta biyu sai dai malamai a jihar borno sun ce an sha su sun warke bisa dalilin cewa lokacin da ita gwamnatin tarayya ta ce a bamu minimum wage nan na dubu goma sha nan to ina ganin ba malamin da aka bawa tun da na fari ma ba biya mana bukata ba ba zai zama mu zama yan amshin shata ba mu zama yan rakiya ba kanin labaran sai ku kasance tare da mu muna kuma da rahoto kan zanga-zangar da nakasassu suka gudana a birnin tarayya abuja na nema a mutunta su sai kuma shirin lafiya uwa jiki na jimmai ali amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu saurare ga labaran a yayin da hukumomi a kasar kamaru ke binciken wasu munanan laifuka da ake zargin sojojin gwamnati da aikatawa a yankin arewa mai nisa rundunar sojin amurka ta yi kiran da abukadi a yayin da take ci gaba da bayar da horo ga sojojin na kamaru headkwatar tsaron amurka ta pentagon za ta ci gaba da haɗa kai da ma'aikatar harkokin wajen amurka wajen tabbatar da cewa gwamnatin kamaru ta ladabtar da duk waɗanda aka samu da hannu a cewar kakakin ma'aikatar tsaron ta amurka manjo janar shirin klinkel a wani saƙon imel ɗin da ya tura muryar amurka hukumomin kamaru sun damƙe sojoji kamar bakwai bayan da aka yada wasu fayafayen bidiyo biyu a kafafen sada zumunci da ke bayyana al'amuran ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon na nuna wasu da ake zargin sojojin kamar ne na harbe wasu mata biyu da kuma wasu ƙananan yara biyu a yayin da ɗaya daga cikin bidiyon kuma ke nuna wasu waɗanda su ma ake kyautata zaton jami'an tsaron na kamar ne na harbe wasu fararen hula wajen goma sha biyu waɗanda ba su ɗauke da makamai a yayin wani aikin wato kakkaɓe ta'addanci a yankin na arewa mai nisa kasar myanmar na yin duk abin da take iyawa don maido da 'yan rohingya sama da 700 gida a cewar wani babban jami'in gwamnati ƙasa da kwana guda bayan da firaministan ƙasar bangladesh mai makwabtaka da myanmar ɗin wadda ke baiwa 'yan rohingya eh, mafaka ya zargi ƙasar mabiya addinin buddan da yunkurin hana maido da musulmi muna kan aiwatar da tsarin maido da 'yan rohingya daki-daki kamar yadda aka tsara abinda Winyat ai ministan kyautata rayuwar jama'a ya faɗa kenan a hirarsa da sashin bama na muryar amurka 'yan rohingya sun gudu zuwa bangaladesh bayan abinda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gano cewa shiryayyen hari ne sojojin myanmar suka auna kan wasu ƙauyukan 'yan rohingya To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasashen china da rasha jiya alhamis sun yi kiran da a sassauta takunkumin da kasashen duniya suka akaba ma kasar koriya ta arewa a matsayin hanyar karfafa mata gwiwa domin kawar da makaman nukiliya da take yi wanda hakan ka iya gurgunta kudurin duniya na matsa mata lamba china ta yi matukar imanin cewa matsin lamba ba shine mafita ba a cewar ministan harkokin wajen china wang yi a bayaninsa ga wata muhimmiyar ganawa da ta kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da koriya ta arewar ya ƙara da cewa da aiwatar da takunkumin da kuma amfani da zaɓin siyasa duk suna da amfani a tsarin kwamitin sulhu wang ya yi kira ga kwamitin sulhu mai mambobi goma sha biyar da ya yi amfani da wani tanajin da ya amince da yin kwaskwarima ga takunkumin ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov ya gaya ma wato ya goyi bayan shawarar da china ta gabatar a halin da ake ciki kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya gaya babban zauren majalisar ɗinkin duniya cewa har yanzu iran tana ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya jiya alhamis ta kasance ranar ja-in-ja da zubar da kwalla da kuma hayaniya a majalisar tarayyar amurka inda mutumin da ke fuskantar tantancewar zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh cikin fushi ya karyata zargin neman yin lalata da wata mace mai suna christian blasey ford a wata liyafa a shekara ta 1982 lokacin dukkaninsu matasa ne dukkaninsu biyu sun samu damar bayar da ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa a yayin zaman sauraron batun mai tsawon kusan sa'a tara ban taɓa yin lalata da kowa ba ko a makaranta ko a kwaleji ko a ina ma abinda da ya gaya ma 'yan majalisar dattawan kenan ya ƙara da cewa ban taɓa yin mata ko wata mace haka ba 'yan sa'o'i gabanin nan christian ford ta gaya ma kwamitin cewa ta imani ɗari bisa ɗari cewa kabarin ne yayin da yake cikin maye ya ture ta kan gado ya rungume ta ya yi kokarin tuɓe ta ya kuma rufe mata baki da hannunsa don kar ta ihun neman taimako daga yanzu zina ta daina zama laifi a kasar india wannan ko ya biyo bayan wani hukuncin kotun kolin ƙasar ta jiya wato na jiya alhamis a ƙarƙashin dokar a zamanin mulkin mallaka duk mutumin da ya tara da matar wani ba tare da amincewar mijin ba na iya fuskantar tuhuma da shari'a da kuma hukuncin ɗaurin shekara biyar a gidan yari dokar ta baiwa mijin damar kai karar kwartan to amma dokar ba bata baiwa matar irin wannan damar ba kotun kolin india jiya alhamis ta soke wannan dokar lokaci ya yi da ya kamata a ce miji ba mamallakin matarsa ba ne a cewar babban alkali Deepak Misra yayin da yake karanta hukuncin. Ya ƙara da cewa fifita wani jinsi kan wani a shari'ance bai dace ba. A hukuncin ta, kotun ta ce zina wata harka ce ta sirri tsakanin baligai masu yinta. To amma har yanzu hakan na iya zama sanadin saki ko rabuwa tsakanin waɗanda wannan al'amarin ya shafe su. Labaran duniya kenan kuka saurara. madalla hukumar zaben mai zaman kanta a najeriya ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki boyega oyetola a matsayin wanda ya lashe zaben jihar oshun an gudanar da zaben fidda gwanin ne a mazaɓu bakwai da ke ƙananan hukumomi hudu jiya alhamis da ɗan takarar jam'iyyar ta apc ya doke na jam'iyyar pdp a demola adeleke da kuri'u biyar yayin da abokin hamayyar tasa na jam'iyyar pdp ya sami kuri'u uku. rata da ke tsakanin su ta kasance kuri'u 482 za ku ji karin bayani akan wannan a shirye mu nan gaba. Rahotanni daga jihar Borno Najeriya na nuni da cewa yajin aikin da kungiyar kodogon Najeriya ta kira bai yi tasiri ba. Haruna Dauda gare ka. Kwamanar Abubakar Muhammad dai shine shugaban kungiyar malaman firamare na garin Maiduguri. Ya ce wannan batun yajin aiki ba da su ba, kuma na da shi a makarantar firamare na Lamisila inda yake aikin koyarwa, wanda kuma ya mun bayan dalilan su na kin shiga wannan yajin aikin kamar haka. Eh mu mu shiga yajin aiki ba. To me yasa tunda an ce kamar umarni daga ita uwar uh, kungiyar kwadago? Eh uwar kungiya ta yi ya gwargwaron karfinta, to amma mu ma namu da mu malaman in aka zauna aka duba ba a biya mana bukatunmu wasu dan malamai suna cikin damuwa saboda irin bukata kenan eh bukatun mu dan lokacin da ita gwamnatin tarayya ta ce a bamu minimum wage nan na 2018 nan to ina ganin ba malamin da aka bawa yanzu mu local gamman guda shidan nan ina ganin ba mu samu wannan biyan bukatan ba da na fari ma ba biya mana bukata ba ba zai zama mu zama yan anshin shata ba mu zama yan rakiya ba To sai dai yajin aikin ya yi tasiri a jihar Niger bisa ga bayanin da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko. Ɗaruruwan marasa lafiya ne suka shiga halin tsaka mai wuya a manyan asibitocin gwamnatin jihar Niger a sakamakon yajin aikin gama gari da ƙungiyar kwadagon Najeriya ta fara a ranar Alhamis din nan. Ga dai abinda wasu daga cikin masu jinyar marasa lafiya ke cewa a lokacin da suke kokarin ficewa daga babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke Mina. Sunana Abdullahi Aminu, dan uwanmu ne jiya barayi suka buge suka anshe mai mashin mun kawo asibiti kuma ana yajin aiki shine za mu koma gida mu je mu samu koda farabe ne mu kai shi a samu yadda za a bunga din shi. Yanzu sun ce ku fita ne. Yanzu sun ce mu fita. An yajin aiki kuma mun bari ga baban mu ba lafiya. Ina za ku je yanzu da shi? Gida za mu wuce. To amma makaddashin darakta a sashen kula da asibiti likitoci na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Ibrahim Tatangi Kolo ya ce yajin aikin fa ya fi ƙarfinsu. To amma duk da haka akwai dubarun da suke yi domin ragewa marasa lafiyan wahalhalu. Mu ba mu da karfi da za mu ce kare aje. amma kowane lokacin da aka je strike akwai wasu aiki da ya kamata a ci gaba da yi kamar emergencies and some basic services should continue. A nan jihar Niger dai ma'aikatan gwamnatin sun kasance a rufe yayin da jami'an kungiyar kwadagon suka rika zagayawa domin tabbatar da ma'aikata sun bi umarninsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Rahoton Mustapha Nasiru Batsari daga jihar Niger. kawo yanzu dai yunkurin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi na samun maslaha bai cimma nasara ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da hassan maina na ya aiko kusan taro ne da mun tashi baran baran babu wani fahimta saboda ba su son su fahimci gaskiyan mu ko ba za mu yadda yi ƙarya ko kuma a zalunci wato ma'aikatan najeriya comrade nasir kabir kenan na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta ulc ke mani ƙarin bayani kan zaman tattaunawar da suka yi da jami'an gwamnatin tarayya jiya biyo bayan yajin aikin gama gari da a yau ke shiga rana ta biyu. Taron wanda shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya uwar gida Winifred Ikanem Oyo Ita ta jagoranta bai haifar da ɗa mai ido ba. To kuma yasa yanzu 'yan kwaragon ba sa aminta da gwamnatin tarayyar? Su gwamnati suna nuna cewa sun ba da rana yanzu za a zauna wai hudu da wata. Ba maganar zama hudu da wata bane da nemo. A'a magana ne na yaudarar da aka yi baya. Mun mun san za kuma irin shi to shi yasa muka jaye daga wannan magana nata muka ce mu za mu ci gaba da wato yajin aikin mu idan gwamnatin da gaske take yi ta fito ta kira wannan kwamiti a ranar ranar a zauna ƙarasa aikin nan a faɗi sabon wato albashi. Rahoton Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja, Najeriya. magani talakawa To sai kuma gangame da nakasassu suka gudana a birnin tarayyar Abuja da nufin neman jan hankalin hukumomi kan bukatu da suka sha gabatarwa. Wakilinmu Hawa Umar ta je inda aka gudanar da wannan gangami ga kuma rahoto da ta hada mana. gudanar da zanga-zangar lumana da nakasassun Najeriya daga jihohi daban-daban suka yi a Abuja suna korafin gwamnati ta yi biris da kyautata rayuwarsu. Zanga-zangar da ta biyo bayan taro da kungiyar agaji ta Action Aid ta shirya don bin kadin nakasassun ta karkare da mika tarin bukatu ga gwamnatin tarayya inda nakasassu suka yi kurarin amfani da yawansu da suka ce sun kai mutum miliyan 29 wajen kawo sauyi a shekarar 2019. Adama Balla wacce ta zo tun daga jihar Borno ta ce cin hanci yakan haifar da illoli daban-daban a rayuwar dan Adam. Corruption shi yake kawo talauci poverty muka ce eh, corruption causes poverty, poverty causes disability. za ki wasu rauni za ka ji dan kaɗan amma sanadiyan wannan raunin za ka gurgunce za ka makance za ka kurmance za ba abin da ba zai kasance da kai ba su aka mu yanzu dai mun zo ne mu ce cin hanci da rashawa da wannan za a ce ana amma ka je za ga akwai gine-gine da ba ka iya shiga ba yanzu ka kamar ni haka ba zan iya shiga mota ba sai an daga ni yanzu menene ke kike so gwamnati ta yi muku kai ina so gwamnati kawai ta yi approving bill namu ai passing bill namu bayan passing bill namu sannan duk wani abu da yake kawo mana tangarda a game da rayuwa wato kamar bariya a kawar da shi shugaban nakasassu na gombe umar ali goro ya danganta talauci ga karuwar nakasassu kwaya da wuyi duk ya mai da mutane cikin boko haram jami'an tsaro duk sun zama guragu suna shigan fayil mu yana yawa don an je an da bom mutane suna zama kurame suna zama guragu suna zama wane ne ni da na fito daga notice zan ce mu muka fi talauci mu muka fi yi fuskantar kalubale babba daga notice saboda dalili mu ban mu da yini ban mu da 1% na education kuma ba a kula da nakasasu kuma NGOs suke zuwa notice suna amfani da sunan nakasu suna neman kudi ba su neman nakasasu so muna kira dala EFCC zo shiga su bincike NGOs din don a tabbatar an samu mutane an taimake su wanda za mu ci gaba wanda yanzu kin je matsalar da yake faruwa notice yawanci gwamnati ta creating commission na notice ta creating power ba ta yi packet na nakasasu ba in gwamnati nan ba ta yi ba a cikin miliyan goma sha biyar na nakasasu ba za su iya jefa musu kuriya ba Shugaban nakasassu na APC a Abuja, Abubakar Sharu Abdul-Jalil ya ja hankalin gwamnati kan inganta ilimin nakasassu. Dun rayuwa idan ba ilimi matsala ce. Saboda haka muna son gwamnati ta tabbatar bangaren ilimi musamman kusan ma a bamu ilimi kyauta. Na biyu bangaren harkokin lafiya akalla ba kasar ba yanzu kana da rashin lafiya zo akan naira dubu ɗaya dubu sai ka ga ka rasa dan uwanka nakasassun sun yi fatan gwamnati za ta duba lamarin don kada a ci gaba da jiran gawan shanu hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'anan washington ke cewa karfe 1 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Ko kun san cewa yawaita wanke hannu allurar rigakafi ne da ba za ka kashe ko sisin kwabo ba, amma kuma babban rigakafi ne ga ilahirin dukkan cututtuka, musamman cututtuka masu saurin yaduwa. Za mu dubi muhimmancin yawaita wanke hannu kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Wanke hannu lurar rigakafi ne da mutum ba zai biya ko kashe ko sisin kwabo ba, amma kuma zai kare kansa daga ilahirin cututtuka musamman cututtuka masu saurin yaduwa. Allurar rigakafi ne ga yara manyan gobe. Al'ada ce da idan aka koya wa yaro zai kare shi yaran da sauran abokan wasansa daga kamuwa da cututtuka nesa ba kusa ba. Yawaita wanke hannu ita ce hanya mafi dacewa da nagarta wajen hana yaduwar cututtuka da kuma rigakafi da aka ce ya fi magani. a saboda haka na tuntubi professor awalu umar gaji da mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta malam aminu kano akan muhimmancin yawaita wanke hannu wanke hannu dai ah, alhamdulillahi yana ɗaya daga cikin alamomin tsafta sauraka wanke hannu kuma ah, ya kamata a yi shi a gurare daban-daban ah, na farko dai duk sanda aka shiga ban ɗaki aka fito ya kamata a wanke hannu duk sanda za a ci abinci ya kamata a wanke hannu duk sanda aka gama cin abinci ya kamata a wanke hannu duk sanda za a haɗa abincin shi kan shi ko naka ne babba ko na yaron ka ne ya kamata a rika wanke hannu duk sanda aka taɓa wani abu da ake kokwanton tsaftan shi ko da ko abin da kake amfani ne da shi a yau da kullum a gidanka a wanke a rika wanke hannu domin mai hannu ɗinnan babban abun hawa ne ga kwayoyin cuta wanda kwayoyin cuta kuma cikin ikon Allah Allah cikin rahamarsa ba ganin su muke da ido ba ka yi ka yana ɗauke da kwayar cuta ba ka ganta ba amma in ka je ka damfara shi cikin abinci sai kawai ita kuma ta kwayar cuta ta samu gurin zama sai kan ka ce ne sai a ci kwayar cuta sai cuta ta bayyana a jikin mutum ka rasa mata ina aka same ta idan kuwa muka ɗauki al'adar wanke hannu akai akai ya zama ɓangare ne na rayuwarmu na al'adarmu yaran mu suma za su taso za su koya daɗin da ma shi karamin yaro ko yanzu ka fara koya masa je ka wanke hannunka za ya ci abinci ya ci abinci je ka wanke hannunka ya ci gaban ɗaki ya fito je ka wanke hannunka kan ce ne yaran mu za su iya ɗaukar wannan sai ya zama mu in Allah da kuma zai rage mana cututtuka hatta ita pneumonia ɗin da aka yi magana ita ma in ana wanke wanken hannu ɗin nan akai akai za ta ragu ba ma ba ina ganin dukkan cututtuka amai da gudawa kuma eh. musamman amai da gudawa dinnan za su rabu ana wanke hannu akai akai to eh, ya kamata kuma ma in yara sun da daga makaranta ko kuma sun da daga wurin wasa suna shigowa gida a ce su wanke hannu suna shigowa gida a ce wanke hannunka kafin ma ya taba komai ma saboda wani lokacin ba lallai sai an zo cin abincin ba ya dawo daga wasansa ko ya dawo daga makaranta an dawo daga makaranta ya kawance hannunka kafin ma a kaddara ya ɗauko wani abu daga waje to ya fara wanke hannunsa kafin ya taɓa wani abu na gida ɗin ma. To gyara kayanka aka ce bai zama sauke mu raba ba in kunne ya ji kuma aka ce jiki ya tsira. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu To lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasikar da muka samu daga gaba suna. To hajiya. Ko shi ko ita kuma suna son su san wai mai ke sa mutum yake haƙorin zuma. to abin da ke auren zuma akwai abu kamar na farko dai yawanci kamar in dai kamar karamin yaro ne to yawanci ga mata masu juna biyu akwai ɗan irin ƙwayar magani da ake kira su antibiotic tetracycline musamman to in ita mai juna biyu ɗin ta sha shi wani lokaci waɗansu mutane sukan sha maganin nan yadda bai kamata ba ko kuma aikin shi ya kare to in ka sha wannan aka haifi yaro to zai ga hakoransu sun su suka fito za ga To tun lokacin da yake dan tayi din nan maganin har za ta shiga ta zauna a jikin shi har sai hakoran shi sun fito su fito haka. Eh da haka eh, haka sai yake hajiya. To. To kuma akwai wadansu wadanda suke shan wadansu irin magunguna su irin su antibiotic din nan su kuma wadansu sun suka sha za hakoran su sun canza. To wadannan in aka canza din in dai domin wannan ne in dai mutum kamar wanda wanda ya manyanta in dai domin wadannan to wannan ana iya akwai irin abin da ake sa a a goge hakorin. to in goge kuma wannan maganin a goge hakorin kuma in ka in ka goge hakorin to zai dawo da hasken sa kuma na uku kuma a kinsa akwai wasu mutanen waɗanda rashin tsafta to akwai wannan kuma ba su eh. amfani da asawaki ko buroshi eh. to in ka zauna baka amfani da shi to bayan shekaru ko watanni za ga hakorin naka duk sun canza sosai To likita kamar na ɗan tayi ya fito ya yi eh. haƙoran nan suka yi zama kasan suna famfara haƙoran su fita. Eh. Idan haƙoran shi su ya yi famfara nan haƙoran sababbin haƙora suka fito ɗin nan zai rabu da wannan koko sai. Eh, kin san su haƙoran suka sake fitowa kin san waɗanda sukan cire na farko ɗin. To aka yawanci in na biyu ɗin suka fito yawanci za su fito da kyansu. To. kin san bayan hakoran na farko in suka suka fice to waɗannan na biyu hakoran na biyu suka fito to wannan haƙoran suka fito ba wani ba lura hajiya to to da eh. dama an ce idan kunni ya ji jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to shi kuma malam mamu talihu kaura na moda daga can jihar zamfara yana so ne wai ka gaya mishi me yasa ne me ke kawo aman jini to aman ne akwai abubuwa da ya rage kayan anjiminci na farko ko wani abubuwa na faru a cikin bakin mutum makogoron mutum ko kuma bututun da ake kira esophagus da inda abinci ke bi ya shiga cikin mutum ko kuma lokaci saman cikin mutum to duk wannan yana kawo nan yake inda kana da jini kana aman jini daga nan yake ta amma bai kamata mutum ya rinka aman jini ba hajiya akwai babban matsala eh, kenan inda kana aman jini mai da ka suma wannan dole kai sauri ka je wani likita domin in ka dunga aman jini dinnan da yawa to wannan in ba a bincika an gano abin da ke kawo shi ba kin so in kana aman jini da yawa jinin naka na raguwa ba a sa ma zai iya hallaka ka To amma idan aka je aka gano ko me ke sa an aka warkar shi kenan ko? Eh aka gano aka tsayar da wannan jinin da jinin ke fitowa to za a yi warkar da mutum insha Allah. kan dai mutum ya yi wasa in ya ga yana aman jini ya maza maza ya bar abin da yake je asibiti. Eh in dai kana aman jini ka yi sauri ka bar komai da kake ciki ka je wani likita a duba domin wannan abu mai mai. Me hatsarin gaske ne? Eh hatsarin gaske ne hajiya. To idan mutum ya yi watsi fa ya ga kaman abu ne da zai wuce me zai faru? In ka yi watsi kana zama abin da zai wuce sai dai kuma Allah dai kawai kiyaye ka. <laughs> to likita to Allah ya kiyaye to mun samu wannan takardar daga wajen Aisha Usman Dangote a can Karasuwa to jihar Yobe to wai me ke kawo zafin fitsari ne to abin da ke kawo zafin fitsari hajiya na farko kin san fitsarin da ke fitowa zafin shi kusa da zafin cikin dan adam amma bai fito da dan dumi ko yana dan dumi amma in dai fitsarin kana <laughs> fitowa da zafi <laughs> to na farko akwai ko kana da ciwon sanyi subhana ko kuma akwai wani ciwo a cikin mafitsararka ko kuma a a kodarka To. in dai kana fitsari yana da zafi haka dole kai sauri ka je wani likita sai an je an duba a gani ko ciwon sanyi ne ko eh, ciwo a koda eh? eh, ko kuma tsara dole sai an duba waɗannan To. Eh, kuma aka duba ya irin waɗannan yawanci akan gwada fitsari ne akwai maganin da za a iya ba ka sai warkar da kai amma dole inda ka so ma jin wannan ka sauri ka je sauri ta je wurin likita a duba to kamar yadda muka yi ka ba da ansa a baya misali mutum ya ga yana ta fitsari da da zafi din sai ya banza idan ciwon sanyi ne in yi tsanani me zai faru to ciwon sanyi ya tsanani to yakan iya sa mutum ba zai iya haihuwa ba to na kuma wani lokacin ya ci gaba yana iya sa mutum da zai ciwo waɗansu ma ciwon sanyi kai tsanani da zai bi jikinsa har ma ya je kwakwalwarsa. Subhanallah. Eh to duk waɗannan suna iya faruwa. jin san komai na Allah ne amma in dai wannan ya kana jin irin wannan kai sauri ka jin likita domin aje akwai magani a To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kuwa madadin dr lada jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To Madalla gaida Jummai Ali da mu Dr. Muhammad Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. takaice yayin da hukumomi a kasar kamar ke binciken wasu munanan laifuka da ake zargin sojojin gwamnati da aikatawa a yankin arewa mai nisa rundunar sojin amurka ta yi kiran da abukadi a yayin da take ci gaba da bayar da horo ga sojojin na kasar kamaru kasar myanmar na yin duk abin da take iyawa don maido da 'yan rohingya sama da dubu 700 gida a cewar wani babban jami'in gwamnati ƙasa da kwana guda bayan da firaministan ƙasar bangladesh mai makwabtaka da myanmar ɗin wadda ke baiwa 'yan gudun hijirar rohingya mafaka ya zargi ƙasar mabiya addinin buddan da yunkurin hada maido da musulmi Ƙasashen Rasha da China jiya Alhamis sun yi kiran da a sassauta takunkumin da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba ma ƙasar Koriya ta Arewa a matsayin hanyar ƙarfafa mata gwiwa domin kawar da makamin nukiliya. wanda hakan ka iya gurgunta ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ko ƙasashen duniya ma na matsama koriya ta arewar lamba a jiya alhamis ta kasance ranar ja-in-ja da zub da kwalla da hayaniya a majalisar tarayyar amurka inda mutumin da ke fuskantar tantancewar zama alkalin kotun kolin amurka brett kavana cikin fushi ya karyata zargin neman yin lalata da wata mace mai suna christian blasey a wata liyafa a shekara ta 1982. Ba gaishe ka masu saurare nan kuma za mu ja aya sai can da la'asar ko kuma karfe 8 da rabi kenan nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin ibrahim kalmasi da taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da ya hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau greg burns alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.